baki mai yanka wuya. Har yanzu ana ci gaba da yakin cacar baki tsakanin bangaren ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na wanda ya kayar a zaben fidda gwani Nelson Wike. wata ziyarar da shugabannin rusasshiyar jam'iyyar apc suka kai wa shugaba muhammadu buhari ta bar baya da kura jama'a assalamu alaikum duk da rahotannin da ake samu na fafutukar ganin an daidaita tsakanin shugabancin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya da ke tare da ɗan takararta na shugaban ƙasa Atiku Abubakar da kuma gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike har yanzu ana ci gaba da kai ruwa rana tare da su kan lamirin juna. Wike ya fusata ne tun bayan babban taron jam'iyyar na ƙasa sa'ad da ya sha kaye a zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa da aka ayyana a tiku Abubakar ya yi nasara. A 'yan makonnin nan dai gwamnan na Ribas ya gudanar da tarukan ƙaddamar da ayyuka da gwamnatinsa ta aiwatar a jihar. inda ya gayyaci wasu muhimman mutane ciki har da jigajigan jam'iyyar apc mai mulki inda kuma ya yi ta furta kalamai na nuna fushinsa a fili wike ya ɗora alhakin shan kayansa kan ɓangarori daban-daban ciki har da nuna masa ɓangaranci inda daga bisani kuma ya zargi wasu manyan 'yan siyasa daga yankinsa da cin amanarsa. To sai dai a yayin da har yanzu wasu 'yan jam'iyyar ta PDP suke ganin ya kamata a koma teburin sasantawa da wuke kafin lokacin babban zaben shekara ta 2023. Wasu jigajigan jam'iyyar ko na ganin babu wani dalili na yin haka. Tsohon gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya, Sule Lamido na daga cikin masu wannan ra'ayi. Eto eh kasan kowa mutum yin irinsu daban. wani akan biyan bukata akan buri bai iya ainihin shiga bikin ciki ba. sai shiga wani yanayi na rudani wuke an yi taro an gama wai masa laifi in akwai laifi shine convention ba a ba bane wannan taron koli da kuka shi shi laifin shi laifin ne ma shi laifin da ke ga wanda wanda yake so kamar yadda shi a wakil ma ajiyar sa an yi fudin takarar gwamna akwai takarar mutum goma sha uku Yi fudda mutum ɗaya kwadai shi zai yi sauran suka kura saboda haka ka ga ashe ka zo ka ce kai baka yadda ba ko kana hayaniya babu hujja a magana shine Wataƙila saboda ka san mukamin gwamna duk wani hari da ke yanzu wallahi ba wuki bane ofis din ke magana ba mai ba mai zuwa ba magana yan jarida ko yan kyamara ko tv ba mai zuwa ko ku yan voa ku je ku kandi ba za ku je ba saboda ka wuke gane yin magana shine yanayi ne akan matsayin sunan gwamna ne a wannan mukamin ofis din ba shi ke magana ba tunda ai kamar ka pdp wani shiga pdp a rivers ai ba dai shiga ba kamar lafizan ka na nuna cewa ku wannan eh, maganganun da suke yake yi misali na ba a kyauta masa ba bai ci zaɓe ba kuma ba a naɗa shi mataimakin shugaban ƙasa ba kuna ganin kamar ba ba matsala ba ce don yan jam'iyya na ƙasa suna ganin cewa ba sa jin daɗi to ai ne su yan jam'iyya na ƙasa sun damu akan wannan hayaniyar suna ganin cewa me yasa kuke wannan magana to yana ƙara magana yana ƙara rusa kurjinansa kuma yana ƙara rusa ainihin matsayin girman ofis domin shi wannan ofis na gwamnati kaji ko ya da siffofi siffofin ainihin natsuwa yakana da'a wato sanin ya kamata wanda yake ba za ki abin saɓani wannan girman fito shi bai san wani ofis ɗin ba so ka ofis ne yake magana ba magana da'a so ka wannan hayani cewa a nan da wata shida ta ƙare tun ya sauka sannan wato zai haƙura kenan mm, mm, mutum sai mm, mutum ya ba gauna ya bar wannan hayani kenan ba za a ƙarfin sa ba a yanzu muna nan muna aiki ma PDP mana muna kamfen din mu saboda ina so ya zo nan ba so tafi babu dole ai ba dole a PDP kowa ɗa ne mai yanci idan ke da yanci in maka da da yanci ba wanda zai sai ce wai shine dole sai an yi abin da ke so saboda haka an yi zaɓe an yi takara abin da ya tsaya udu ya tsaya gwana fa'imu ya tsaya takara bala bala gwamnan bauchi ya tsaya takara sulaki ya tsaya takara ko ba gane ba dukkaninsu sun faɗi amma da shi suna da'a yan jima'i ne sun haƙura. to muke ce bai da ba shine wai masa laifin a tiku ne ko ce na fati wanda ya yana cewa ma wai shugaban jam'iyyar ya sauka ya to ai to ai wannan shine ai kamar shine ke ai shi ba dai na gwamnati sai ba dai na gwamnati ba yayi sauran magana to ina maganar uh, kwamitin sulhu da sasantawa da fahimtar juna da aka ce uh, uh, wato kwamitin amintattu na dattawa na pdp wanda kai ma memba ne ya kafa ya kafa da yaushe ana rahotanni sun nuna an kafa kwamiti wanda ni ban san wannan kwamitin ba wallahi ina memba ba san ba babu wannan babu wannan kwamitin ban san shi ba kinan ba wani yunkuri da za a ko daga ita jam'iyya din ko kuma ku irin ko dattawa din domin dai a fahimci shi ne yunkuri ne kina kaji wanda sace yunkuri a yi mai ne ka son ji watakila a hana shi waɗannan maganganun tun da ba sa tun a ce masa ya domin shi magana ne shin me laifin da aka yi maka idan akwai laifi ai sai magana yunkurin lalashin sa yana cewa kamar an yaudare shi da wai an ci za a bashi mataimakin shugaban kasa shi da kansa yace baya son bai shiga takara dan neman mukamin ba yana sai shugaban Najeriya kadai baya son komai sai shugaban Najeriya saboda haka aka yi zabe ya faɗi kuma yace ya yarda cewa an yi zabe an yi zabe sahihi mai inganci saboda ka yarda amma ba magana zai ce ba su magana shugaban biki kenan za ku ci gaba da harkokin kamfe ko da wuce ko ba shi kenan kai ka san ka san me duniya kuwa ka san mai rayuwa kuwa akwai mutum ɗaya da isa a cikin bashi ba shi a ce komai tsaya akwai wani mutum a duniya ana can pdp a kiyar excellence to shine a pdp ta tafi a pdp da ta haifi obasanjo ta haifi tiku ta haifi su lami da sauran gwamnati ba iyaka a najeriya da sani president da mai ta haifi su a wai gari <laughs> duk sanan sanan a wai ce shi mutum ɗaya sama na burki waye shi farkon makon nan ne kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gudanar da wani taro da shugabannin tsohuwar rusasshiyar jam'iyyarsa ta CPC daga dukkan jihohin kasar, waɗanda suka kai masa ziyara a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a yayin da wa'adin mulkinsa yake kusantar ƙarewa. To sai dai kuma wani cece kuce ya biyo bayan wannan ziyara a yayin da wasu suka yi zargin cewa waɗanda suka halarci taron da shugaban ƙasa 'yan neman arziki ne kawai amma ba ainihin shugabannin rusasshiyar jam'iyyar ba ne abdulkadir shehu na funtuwa shine shugaban jam'iyyar cpc na farko a jihar niger wayansu ciyamomi ne tsiraru da suka yi ciyamomi daga baya suka gayyato kansu suka gayyato mutane kaɗan daga cikin na daɗin da kuma wayansu 'yan jam'iyyar cpc suka taru a matsayin shugabannin ciyamomi na cpc amma wanda suka je ba su mani. har wanda ya shugabance su ya je wannan taron to amma ya aka yi haka ta kasance har suka gana da shi shugaban ƙasar ku aka bakku a baya eto eh shiri ne da suka yi ya je shi umar ɗin sha'abu ya yi da wa'yansu ministoci ya je zauna muna da labari kamar ya zo ya kai kanshi wajen ministan ilimi mallam adamu adamu da wa'yansu da ministan shari'a suka je suka zauna suka zaɓo mutane suka tafi wajen shugaban ƙasa suka ce su ne ciyamomi na cpc na farko da aka yi a ƙasar nan kuma ba haka ne. a cikin wanda suka je taro tsofin ciyamomi na farko da aka yi shine ciyama na kebbi da na kogi da na fct su ne kawai muka iya gani a wajen tsofin ciyamomi da aka fara aiki da su koko suka fara zama ciyamomi na cpt a ƙasar nan a ba matakin kenan hukuma ta sani kuma muna so kuma tsofin shugabannin jam'iyya na cpc wanda ƙasa wanda muka fara da su a zo a haɗa kai a san da za a yi je mu ga shugaban ƙasa ya san da wannan abin da ya faru to amma kuma alhaji umar shu'aibu wanda ya jagoranci tawagar zuwa fadar shugaban ƙasa ya ce an jahilci lamarin ne. A lokacin da aka yi maja, su wanda aka yi maja da su ACN da ANPP da cpc su wane ne suke shugabanci a lokacin da aka yi maja ai yanzu batun magana cpc ta kare ai wanda aka maja da su su ne wa'annan da aka yi wannan zaben ai wannan fa zaben kafin 2011 fa sa sun abin da ke su mutane su gani ka ai 2011 kafin 2015 ayi zabe na gaba na maja duk wanda aka faɗin nan wanda na gaya ma sunan su da su aka yi zaben 2011 na'am to amma eh, wannan da aka yi zaben 2011 a ce kuma wanda suke suka yi interview da shi kuma ce sun suke shugaban shugabanci kuma ai ba a ce ba su yi ba ai sun yin amma lokacin su ya kare kafin maja na'am to yanzu a babban magana a nan shine to su miye matsayin su wa'ancan su ba su da bukata a lokacin gaban ba sai ka tambaye wanda suka ake record na CPC ai ba a ce ba ai recognize sun a ce sun taba shugabanci ba amma yanzu wa faru tunanin ma cewa za a yi nan in ban da zuwan da muka yi shugaban kasa ga yanzu nan ma wani korafi a taso ba an san komai ya kare ba an ba ta yake an gama wajen shine wanda ci ai ai ne ma na yi ai na yi ka sai na Najeriya na mu yi na'am to yanzu me da ku ce masu tunda haka haka ta faru kuma an samu wannan korafi duk yan uwanmu ne ai siyasan ba kai taɓa yi kai kaɗai. mu da muka yi shugabancin su a lokacin da suka yi duka mu mara majuna baya ne ai amma ran kada ba ga ya kamata tunda aka samu wannan dama ta ganin shugaban kasa a dan jajjawo su ta yi kila su ma su dan yagi rabansu <laughs> to akwai wani abin da muka yaga kenan muka tafi goma nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.